ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا والله da mun ga damar tafiyar da abin da muka yi maka wahayinsa ya kai wannan manzo ta hanyar shafe shi daga zukata da takardu da mun tafiyar da shi sannan ba za ka samu wani wanda zai taimaka maka ya ɗauki nauyin dawo da shi ba